gwamnatin Nijar ta rarraba wa mata da gajiyayyu kayayyakin abinci da nufin sassauta wahalhalun da jama'a ke fuskanta musamman magidanta a irin wannan lokacin da abinci ke ƙara tsada a kasuwanni. Wannan ne dai karon farko da gwamnatin Nijar kin ta bullo da wannan shirin na tallafawa gajiyayyun tun bayan mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine lamarin da ya haifar da hauhawar farashin kayan abinci a kasuwannin duniya. kimanin ton 150 ne dai na hatsi aka zo da su domin shafe hawayen talakawa alasan hamu jami'in da ke kula da rarraba abincin wannan tsari na fada prime minister take ita ce komin kin nijar tana tallafa musu tana tallafa ma gajiyayyu kowane mutum eh, magidanci mai mutum bakwai wanda yake shida sai a bashi buhu biyu na 50-50 kilo kilon kilo diri wanda adda mutum takwas wanda yake shida kenan sai a bashi buhu biyu da kilo goma sha hudu na hatsi da wanga gami hatsi ne an ka kawo ton dari da hamsin mutanen kowace anguwa wanda adda wannan taimako sai a zo a dauki mutanen da ake cin nan taimako ko ko wanda dai basu da karhi na sayan cimaka wanga da ake kawo ta da tara husa to su ne duk suke tallafa ma wannan gajiyayyu ruwan magidanta ne dai galibin su mata masu rike da marayu da waɗanda su ya ƙare ne suka amfana da taimakon cimakar da gwamnatin ta fara rarrabawa masu ƙaramin ƙarfi. Mun samu taimako ana cikin lokacin bukatar shi sosai saboda yanzu kowa da ya san irin yanayin da ake ciki wanda ya samu buhu biyu na hatsi ga wannan lokaci da tiya ta kasance ma shuka kai gare ka talaka ka samu ka ci ka su ci. Wannan tallafi da muka samu sai dai mu godiya da wannan taimako da aka yi yanzu ba hubi na samu wallahi kaga sai godiya to alhamdulillah gashi na samu hubi na hatsi wanda za su tallafa mini bisa da samu in ciyar da yara na mun shi daɗi mun samu buhu guda da tiya uku na samu wallahi mun samu tallafi mun gode a nasu bangare hukumomi kira suka yi ga masu kula da taimakon na su adalci wajen raba wa masu karamin karfin alhaji nura malam sani shugaban da'irar yankin arlet abu ɗaya da muke so mu ja hankalinku adalci adalci zuwa da farko zuwa kwamiti wanda yake rabawa a ce ya yi adalci ka a yi coge ko kaɗan adalci na biyu zuwa masu unguwanni kan mu ji labari ko a wasa a ce an yi wani abu ba daidai ba wannan wanda aka bashi abinci shi a bashi hakin shi kuma zamu sa ido muna so an yi aiki mai kyau a farkon saukar damuna dai lokaci ne da farashin abinci ke matukar hawa a Nijar saboda haka gwamnatin ta yanke shawarar ci gaba da ayyukan bayar da taimako zuwa ga wasu sassan kasar don ganin sauran jama'a sun mori wannan shirin